أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا 22 ga watan Zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da 21 ko ga watan 7 miladiya 2022 Allah tabaraka wa ta'ala muke roko yi mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna dai wannan littafi da ke magana akan talasun wasu tuna qissa min nihayati wato kisoshi talatin da uku na ƙarshen azzaluma sittin da uku sittin da uku ƙarshen azzalumai wanda yau za mu tashi nan ba ta hamsin da hudu ko inda Allahi ya stame waɗanda suke jayayya suna gardama ko suna rikici duka gaba ɗaya a gaban Allah za a idan mutum ya tsokani wani ko ya zalunci wani ko ya ci amanan wani ko ya ci zaluncin wani to duka dai za a ɗunguma a haɗu a gaban Allah wata rana musan ko ranar nan babu maganan wayo babu maganan lauyoyi babu maganan kowa ma ranar ta kan shi kawai yake yi wanda ma yake nema ya zauna lafiya daga nan yake neman lauyan aka ce wanda yake yawan karanta tabarakan ladhi biye da hilmulk wannan sura yawan karatunta yana da matukar amfani wanda ke yawan karanta ta idan an je ranar lahira to za ta nema masa ceto cikin kabari za ta ga cewa ta tsaya tsayin daka ba a yi azaba ba ko ba a azabtar da wanda yake yawan karatunta ba wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu cewa kowa ya kokari ya haddace wannan sura hadda wannan sura yana da albarka matuka wani wurin haka ce ya ce dittu? an takuna tabaraka kallari bi da almulku fi kalbi kulli mu'min na so a ce wannan sura tabaraka kallari bi da almulku tana cikin zuciya kowane mumini ko kowace mumina a ce ta haddace sura wani wurin aka ce hiyal munjiya hiyan najiya tunji sahibaha min azabil qabri wannan sura ita ce sura da ake ce almunjiya mai karewa ko mai tserarwa tana kare mai karanta ta ko tana tsirar da mai karanta ta daga alabar kabari wani wurin aka ce wani ya zauna kan wani wuri ana tafiya sai ya zauna wani wuri ya da zango ya aje kayan shi bai san kabari ba ne a wurin sai ya ji ana karatun tabarakan ladabi da hilmul tun daga farko har zuwa ƙarshe ya je ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari ya ce ya zauna wani wuri bai san kabari ba ne amma ya ji ana karatun tabarakal ladhi bi yadihi al-mulku tun daga farko har karshe ya ce hiyal munjiya hiyan nadiya saboda haka wannan sura yana da gayatu ahammiya mutum ya riga karanta ta duk dare aka ce kyan shi duk dare mutum ya karanta ta mutum yana yawan karanta ta to ya samu lauya ya samu shi lauyan gaske amma lauyoyi ina nan da sun ban nan shuru an gama ma wanda zai magana ta kan shi kowa yake yi ma da lawa ya zai shi zai zai zai wani shari'a shi yana ta kan shi kowa ta kan shi kawai yake yi Allah da ya samu tsira kawai kowa ta kan shi yake ba maganan shari'a wani ya tsaya ma wani ina ai ba in ka ji magana wuri take ake samu kowa tsit da tsaya ma masu mulki ma balle a wannan an ce limanil mulkul yawm ai ta tambaya shekara arba'in ana tambaya ma wa ke da mulki amma iya ba da amsa a ce kai ne ke da mulki Allah wallahi ba wanda yasa amma ba da amsa ma mutum ya ce ya Allah kai kake da mulki ma zai tambaya yana yauwa ke da mulki yauwa ne ne yake da mulki bayan an yi kira an ce ainal muluk ainal jababira ina masu mulki ina masu taurin kai wa ke da mulki yau amma ba da amsa a ce Allah ne wallahi ba wanda zai iya magana sai dai shi da kanshi ne zai ce lillahi alwahidil qahhar sai Allah wanda yake makadaici mai rinjaye sannan ya ce al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat yau rana ce da za a saka ma kowace rai abin da ta aikata la zulmal yau yau babu zalunci wallahu sari'ul hisab Allah mai inna Allah sari'ul hisab Allah mai gaugawan abin nan hisabi ne yanzu nan za a fara mu wallahi yanzu za a gama kowa ya san matsayinsa ba da ba ta lokaci yanzu yanzu za a fara ba ba ne sai an je an yi wani bills an samo ina ina wasu cewa suka yi gwargwadon lokacin da za a yi sallah mai raka hudu a gama wasu suka ce tsakani kamar tsakanin azahar da la'asar an gama kowa ya san matsayinsa yan aljanna sun san su yan aljanna ne yan wuta sun san su yan wuta ne masu murna na murna masu kuka na kuka kuma ba yadda za a an gama kenan an gama sau da aka mutum ya kiyayi a ce yau ya je gaban Allah za su yi rigima da wani in dai da yadda za ka yi to magana umar ya ce da dai zai yiwu a ce ya je lahira ya ce lali wala alayya a ce ba na bi ba a bi na kawai a ce in tafi kawai ba mai jayayya ya ce yana bi na bashi ni ma ba na tunanin yana bin wani bashi to da shi kenan ya ce in kuwa shi ne hamsin hamsin fa ya ce kyan shi a ce hamsin hamsin lali wa ya ce to in ko ya gagara ba yadda za a yi to ya zama ni ke bi bashi ba ni ake bi bashi ba ana rigima ne ta a an so mai ba shi a ansa a wurin shi ba duk wanda aka ce ranar lahira ana rigiman a ansa daga wurin shi sannan ya shiga uku wallahi sai mutum ya yi kuka a lokacin da bai da amfani saboda in an je lahira fa lada ɗaya ta fi mutum duk duniya da abin da ke cikin duniya da zai samu a bashi minti biyar ya zo ya salla raka'a biyu ya fi son wannan fiye da a mai da shi sarkin duniya gaba daya to a ce ko yau ga wani dalili zai sa a cire wa mutum lada daya to zai bakin ciki fiye da ya rasa duk duniya da abin da ke cikin duniya abin da zai sa a ballan ma mutum lada daya mutum bai yaba da ta kyauta kuma duk abin da zai sa ya samu ɗaya dan a ƙaru to yana son ta idan kuka karanta wancan rihilatul khulud cewa yi hamsin da tara hamsin da ɗaya afuwan hamsin da ɗaya yana sa a tsira arba'in da tara yana sa kai mutum wuta bai fito ba sosai idan aka zo aka auna mutum yana da hamsin da ɗaya ya sha ya tsallaka kuma rahama ta Allah ba a biyo shi da arba'in da taran a ce to tun da aka ne yanzu da hamsin da ɗaya ba ya tsallaka ba a ce to a wahalar da shi na 40 an sha kenan ya tsallaka kenan 49 kuma mutum yana da su ba an an balla daya daga cikin 50 din nan suka da 49 in an ga dama sai ya je wuta 50 50 to an rinjayar da zai shiga aljanna bayan raham afuwan mafi tausayin masu tausayi 50 50 to shi ma sai an tsaya ƙaƙa tukuna mutum ya sha kuka ya sha wahala ya sha nadama ya sha bakin ciki sannan ce to an mai kuwa yanzu an yadda da rama inna rahmati taglib wannan a gabari wannan taglibu gabari rama ta ta fushi na. to da wannan ne sa za a tsallaka da wannan rahman saboda rama Allah ta rinjayi fushin to in aka yi hamsin hamsin to an sa ran cewa wanda ke da hamsin hamsin to za a bangarar da shi wajen za a juyar da shi wajen bangaren rahama ta Allah amma 49 musiba ce na? postgraduate mako 49 ba ce ba to kaji nan ma duniya da ana iya bi ta can na? <laughs> a shi mai gari ba wajen da mai gari ba shi ke da ba <laughs> lahira ba idan za a yi ba yadda za a yi abinda za ka tsaya ka kalla shi fa mala'ika a nan duniya bai ma gano fa bai gano da siffar shi ta mala'ika bai gano wallahi jibrilu da siffar shi ta jibrilu ba inda zai sauka duniya ba za ta isa ba zai yiwu ya sauka duniya ba da siffar shi da wannan fikafikan nashi ɗari shida ba inda zai sauka duniya inda da siffar shi ya zo duniya ba ta ɗaukashi. shi ba wurin da zai sauka to sannan aka yi maganan masu girma aka yi maganan wasu aka yi magana abin nan mala'ikun nan amma dukkan su ranar kiyama sai sun ji tsoro yau nan muka karatu da mata ko littafi da muka karanta alkhawfu walkhashiya a ciki ake maganan cewa mika'il lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je sama zai anso ibadoji da aka tafi aka tafi aka tafi aka kai saman bakwai ya ce duka jigajigan mala'ikun nan sai da ya gansu manya-manyan nan da aka yi magana da waɗanda ma suke da wata hali da waɗanda ma ba a taɓa maganansu ba a yi tunaninsu ba ya gansu ya bana bayanin waɗannan goma mai aqidatul mu'min ya bayanin guda goma sha takwas wanda ya ce ya kamata duk wani mumini ko mumina ya san suna na a littafi aqidatul mu'min yawan kaje gida ka duba za ka gan kowane wajen su goma sha takwas ɗan borno kuma kowane da aikin shi ya ce baya halatta a ce wani musulmi bai san waɗannan ba ya jero su ɗaya bayan ɗaya ya jero su kowane ga shiga sifa shiga aikin shi kowane ga shiga sifa shiga aikin shi su goma sha takwas duk annabi ya gan su sallallahu alaihi wasallam ya ce amma da ya ga mika'il aka girmama shi kowa ya gan shi ya gaishe shi ya girmama shi kowa ya gan shi ya gan shi ya girmama shi ya ce da ya ga mika'il sai ga milka ayis shi bai murmushi ba bai komi ba bai dariya ba da suka gaisa ya wuce aka tafi da shi aka wuce bakwai da ba a wuce saman bakwai sai jibril ya ce mai toni iyakata nan nan zan tsaya babu wata halitta da ta taba wuce nan wurin sai kai da Allah ya ce yau ka zo ka wuce da aka ni nan aka tsaye da ni iyakata kenan zan tsaya nan in jira sai ka dawo ina nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce yi gaba ta tafi shi kadai ya tafi inda Allah ya kaddara mashi ya kai abinda ya faru ya kai ya faru a can wanda ba shi zamu yi magana nan ba ya je ya dawo bayan ya dawo ne yake tambayan Jibril ya ce mashi na ga mala'iku na ga wasu manya-manyan mala'iku ma an ce kada ma in faɗi a kansu kada in magana a kansu na ga wasu abubuwan ban mamaki Allah ya ce kada ma in magana a kansu mutane na ba za su iya ganewa ba kawai in gyale su kawai kada in magana kai nan ne ya ce ya ga wani mala'ika daga can saman bakwai idan ya zuro kafar shi za ta wuce kasan bakwai sannan kanshi kuma ya wuce saman bakwai din har ya je ya tokara da al'arshi ya tallaba nan din shi da al'arshi yana ta cewa subhanallah subhanallah subhanallah Allah yana cewa wanda ke rantsuwa da ni akan ƙarya ya rantse bai sanni bane da ya sanni ba yadda za a yi mutum ya rantse da ni kaji wannan mala'ikan yadda yake to ina zai sauka a duniya ba da wuri kafashi shi daga saman bakwai har zuwa kasan abin nan kasa bakwai kafashi ce daga can kuma ya yi sama kan shi har sai da ya je tokari al'arshi yana cewa subhanallah wani kuma aka ce gwiwa shi shi kuma daga tsakanin kafan zuwa gwiwa kamar tsakanin sama da ƙasa daga gwiwa daga kafan zuwa gwiwa to ya za wanda ya san wannan ya ce zai wasa da Allah waɗannan fa halittu ne to mika'il da aka leleka wuta ya ga masifar da ke cikin wuta ya ce shi yasa bai ƙara dariya ba bai dariya tun daga radda ya ga abin da ke cikin wuta daga nan bai ƙara murmushi ba a yau baya murmushi saboda ya ga wuta ya ga masifar da ke cikin wuta shi yasa baya dariya kuma gashi shi an ce ba zai shiga ba wanda za su shiga kuma suke dariya hassanul basari ya ga wani matashi yana ta dariya ya wuce ya dawo ya ganshi yana ta dariya ya ce kai zo nan matashi matashi ya zo ya ce na wuce kana dariya na dawo kana dariya wai wannan dariyan ta mece ce kana da saƙo ne daga sama cewa za a baka littafin ka ta hannun dama kana da sako ne daga sama cewa an gafarta ma kana da sako ne daga sama kai dan aljanna ne yace a'a yace to me sa kai ta dariya kai da aiki ke gaban ka jajawur kana ta dariya haka shi ko matashin da yake matashi ne ba irin na yau ba sai ce daga yau na daina dariya har sai na mutu aka ce kuma matashin nan ba ƙara ganin yayi dariya ba har sai da ya mutu wani ma haka ya ce shi bai kara dariya ma sai bayan ya mutum in ya gano to ta ina za a ba shi littafin ya ga alama inda za a ba shi hannun shi na dama kun ga dariye shi aka ce har ya mutu an rufe shi a cikin lufafa da aka buɗe shi ta ga yana dariya bayan ya mutum kuma aka yana dariya yanzu alaman ya ga inda aka ba da littafin mu da muke da waɗannan ayyuka gaban mu shine za mu yi zaman mu har mu samu wani abokin jayayya mu riƙa rigima ka yi ta kanka kawai kowa ya ta kan shi kowa ya tunanin ya za a yi hanyar da zai biya tsira ya fito inda Allah ya shi kenan rawal ruwiya an ruwaito annal hajjaj kuma ba hajjajin shi ne muka sha mayin maganan bacewa mu kyala masu mulki fita mulkinsu ka rubu da masu mulki fita mulkinsu musamman ma Allah ya taimake ka ba ruwansu da kai <laughs> malam sani wanda ya ce ba ruwan shi da kai wallahi ya taimake ka ba sai kai ta aikin ka ba ba ruwan shi to to kaji amma ka sai ka dinga sama masu mulki baki ka dinga sa masu baki wanda kuma masu mulkin nan wallahi da za a ɗauko ashirin da biyar cikin nauyin da suke ɗauka a ɗora ma in ta dauro mutuwa ma za ka kai ne baka sani ba kawai ka jawo ba kanka ma rigima kuma in an ce amana ce ranar nan na gaya maku fa a mu limamin mu ya tashi ne mana nasiha da asusu ba an aiko wani da miliyan ɗari wani yana aiki ya daɗe yana aiki ya ga ya kusa sauka daga inda yake ban ruwanku da inda a ina ne ko kuma wane ne ya ce kada fa ya sauka wurin nan bai ma abokan shi komi ba yana da aboki da suka taso tare tare suke tare da komi da komi ya kamata kafin ya bar wurin nan ya mai wani abin da zai dan dora shi dan dan sauki saukin halin da ake ciki saboda haka yanzu ga abin nan yayi sai aiko da ya je kira wani abokin ya ce ina son ake ka wajen abokai na tun da kasan su kasan kowa da kowa wannan a bashi miliyan biyu wannan miliyan ɗaya wannan miliyan biyu wannan aka rarraba ɗari babban abokin wanda shi ya zama amini ya ce shi miliyan arba'in za a bashi saboda tarayyar mu ba karama ba ce ina son duk wasu 'yan abubuwa na shi ƙanana ya warware su ga miliyan arba'in ka kai mai kai ma miliyan ɗaya kai ma naka miliyan ɗaya ya zo kawo kuɗi ya je rarraba ko yadda aka ce ko yadda ya ga dama amma na ƙarshen za ku gane wani yayayi ya raba kuɗi ya kira mai gidan shi ya ce an gama aiki an yi rabo laile an yi suna ta godiya to alhamdulillah ba sai zo ba da ya zo wannan aminin shi ne dama an saba ana gani ba a tare shi yana zuwa kawai ya ji ya zo ya tafi gidan ya je ya fadi Allah ya ji kan iyayenka Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya kara arziki sako ya zo muna godiya mun gode mun gode wallahi wannan sako ya fitar da ni daga abubuwa da yawa na biya ba su suka na yi kaza na yi kaza na yi kaza la kara arziki jikan su baba da mamaye dan abu amini tintin ta suka taso Allah ya jikan su baba da mamaye kai lada kabarin su ya ce kai ka haihu gaskiya kai mana mutunci kai mana kaza kai mana karamci eh dariya suka tafa ya ce wai nawa aka baka ne ya ce dau ai kudin naka bani ban taba kama irin su ba har miliyan takwas ya ce zunzurutun kudi miliyan takwas ya ce miliyan takwas miliyan takwas yanzu nan wane miliyan takwas zai baka ya ce miliyan takwas zai bani kuma ina ta godiya Allah saka da alkhairi sai ce to bari ka ji ya lalubo shi ya lalubo shi ya tabo shi ya ce bari ka ji wane sannu zannu ya ce na ji an ce ka zo ya ce na zo ina nan gida shi ta Allah saka da alheri ya ce ya magana saƙon nan da na bayar kowa an bashi nashi ya ce an ba kowa nashi nawa ma na ce ka ba wani yace miliyan arba'in ka ce in bashi ya ce nawa yace ce miliyan arba'in kuma an bashi ya ce hawa an gama ba na ma, ba na bugu na ma ba ce to kaji arba'in Allah ja jami aka bashi takwas na to da Allah wannan iya zama gwamna ko ya zama shugaban kasa na halami wallahi sai ya sai da kasan ya je wani wuri aka ce mai ga amma kudin kasan nan kudi za a sai ta kaza kai in ka saya za a ballan ma wani abun ko a cikin ta ko ka dawo nan ka sai da ta kai ta kashe kudin nan wurin wallahi sai ya sai da ta miliyan arba'in ya ba da takwas to su sauran ma saboda wannan wannan ko ma amane yadda ya ba sauran kawo kunji wannan ya zama gwamna ya tafi turai aka ce sai da jihar kana ganin zai rage inda da a balle wani wuri ne wannan ko yana cikin gida zai balla ya sai da ma wata jihar amma an aka ce sai da duka ma sai sai da ta sau da ku kyale mutanen nan kawai su shugabancin su iya abin da Allah ya sa muka samu ta sanadiyar su shikenan abin da bai samu samu ba mu ɗauki wancan matsayin dazu na cewa yan ana son shugaba mai karfi wanda in Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi sa'a sai ya aiki sai ku ji daɗi to ku kuma abin da ake so ku yi godiya idan kuma kuka samu wanda bai sa'a ba shi kuma wani ba laifin shi bane lokacin shi ne Allah bai so a ji daɗi ba yana a cikin zamanin sai Allah ya kawo rashin jin daɗi ai ta rashin jin daɗi ai ta rashin jin daɗi Allah ya jarrabe shi a lokacin shi ne Allah ya so ya sauko da abin shi ba a hannun shi yake ba da bayanan ma za a yi amma Allah ya kaddara a lokacin shi ne za a yi to ku kuma ku yi haƙuri sai ka ce ku kyale shi da lauyi in laifi yi to inda gangan yi laifi na kanshi in kuma ba da gangan yi ba to kaga yana da mafita wurin Allah amma ku kuma a lokacin nan sai ku tafi har yanzu ba karatun na nan idan Allah ya taimaka yi adalci ya yi kyau zai samu lada to ku je gidan godiya ku je ku samu shugaban shugaban godiya ku ce shugaban godiya je ka ja musalla mai ta godiya mai ta godiya mai ta godiya mun gode ma Allah mun gode ma Allah mun samu jin sauki ta dalilin wani idan kuma aka yi rashin sa'a a zamaninsa ne masifu suka zo to shi kuma wannan lokacin inda gangan yayi ku bar shi da laifin shi sai ku kuma ku koma gidan shugaban masu haƙuri ku je ku je masu hakuri ya ja ku sallah ku yi ta hakuri ku yi ta hakuri ku yi ta ku ta ƙara hakuri ku yi ta ƙara hakuri ku ƙara hakuri ku ƙara hakuri ku gani haka haɗu da Allah haɗu da manzon Allah akan tafki ku ga abin da za ku samu ku kuma lokacin to me ba a baka mafita ba an baka gida biyu in ka ji nan ka koma can in ka ji nan ka koma can to me matsala in ka samu ka ji daɗi shi ma ya samu lada a lokacin da aka ji daɗi to shikenan sai ku taru ku je ku sa limamin shugaban masu godiya ku yi ta godiya ku yi ta godiya shi yana samun lada kuma kuna ta samun ladan godiya idan kuma aka samu jarabawa ba daɗi to ku koma gidan shugaban masu haƙuri ku ja ke ja ku salla ku yi salla ku yi ta haƙuri ku yi ta haƙuri kuna haƙurin nan kuna samun lada shi kuma inda ganganye yana samun zunubi in kuma ba da ganganye ba shi ma ya bi sallar liman ya shige bayan masu haƙuri shugaban masu haƙuri shi ma aita sallah tare da shi shi ma ya koma ba shi lada budan ba zai iya ba abin ya fi karfin shi haka ne ko shi ke don mun huta wani zamu mafita kawai shi ke don mu rike kaje ka kama wani abin da ba za ka samu amfani ba kai ta shan wahala ka kyale su in sun kyale ka in ma ba su kyale ka ba kai ta roƙon Allah ya sa su kyale ka kai naka su yi nasu ba su san ka ba wallahi na gaya maku mai ulul himma cewa akwai mutanen da rashin sanin su ya fi maka alkhairi saboda lokacin ne za ka samu dama kai ka bi Allah kai abin da aka saka amma ka je ka tokalo su su sanka ka shiga uku kai ba ka samu ba kai kuma ba kai bauta Allah ba domin kyautar dai shugabanni irin namu nan duk shirin da za su yi in dai haka nan kawai za su dauko ka su yi ma kyauta kyautan nan kyautan a tsaya nan maleji <laughs> wadda kai maleji ba shi ke da ba za a karasa gida da ita ke da cutar nan ba ta kai ta tayar nan ba da mota ya karawar nan da ake ce mara kani gida wannan su fiya tayar mu da hausa ya muke ce mata ba no? wannan ya karawar ya mitsalar tayar nan da ake daurawa ya ake ce mata in haka zo a mota ga ko ta ya ba ya kukur ya sunanta wannan rakani gida eh baka zanta ba ko ya kare so ta kai ka gida daga daga kada wutowa gobe so kyautar su da kare gida ita riga ta isar da kai gida kawai shi ke nan daga nan zo ka jira cin mutuncin da za a yi wasa wuri ta ya fi babu abin da ba ina kawai ka kiyaye su sai su fi alika shi ne hajjaj dalilin hajjaj ne ya kawo a lokacin hajjaj akwai wanda suka kawo kuka suna ta kawo kuka ina tsammani wajen Muhammad bin Sirin suka kawo kukai shi Hajjaj yayi kaza yayi kaza yayi mana ba daidai ba yayi mana ba daidai ba yace kai tsaya ka ji kaga idan aka je lahira mafi karancin da Hajjaj ya aikata mafi girman da Hajjaj ya aikata ba zai dame ka ba shi zai dama mafi karancin da ka aikata kai kuma shi zai dame ka to ka ji da abin da kai ka aikata mafi girman laifin hajjaj ba za a tambaye ka shi ba ce don me kai mafi kankanta abin da kai ka aikata ba shi za a tambaye ka ce me yasa kai naka ka kyala hajjaj ka ji da kanka to yanzu ma haka za yi in kai ba kana suman abin nan bane in kuma kai ma za ka fito kai takara ne wannan kuma kaga sai ka je ka nemo kai ma dalilan da za ka rika a nan na buge shi ni in na ci zan maku kaza zan yi kaza wanda shi ya kasa kaga wannan dole ka faɗi wa mutane abin da za ka yi musu amma kai ba ga takara ba kai ga ba abu ba ka zo ka shiga ciki kai ta wahala ka kyale masu abin su yi abin su da kansu inda aka gama aka gama aka ce ma to yi nan wajen ka gani ka ji ba in ka gana wajen za ka kai nan wajen in ka gana wajen za ka kai nan wajen ka ja baki ka kai shuru shikenan ka huta amma wallahi masu mulki ba su san ka ba ya fi ma ko kana so su san ka to kaje kaje ka jawo kanka na kamar da yi ya ce ruwiya anna hajjaj habasa rajulan fi hamsihi an ruwaito hajjaj ya tsare wani mutum a cikin kurkukunsa zulman kuma saboda a zalunci aka kulle shi aka daga kulle shi fakataba ilaihi riqatan sai ya rubuta mai wata takarda kamar yanzu a ce masa text message to wancan lokacin ba ba da a fata ma ake rubutu amma ya nemi takarda ya rubuta ya ce qad mada man yusina min busina ko kadma ba min busina ayyamun wa in wa min na'imika ayyamun wa maw'idul qiyamah والموعد القيامة ko والسجن جهنم والحاكم لا يحتاج إلى بينة yace to مدى من بوسنا ayya yace to mu dai yanzu mun zauna kurkuku an tsare mu kuma bakin cikin da muka shiga ciki mun shiga wahala kwanaki da yawa sun wuce saboda haka in sun wuce ma sun riga sun wuce ba dawa za su kare ba duk abin da za a yi mana yanzu sabo mun gairin shi kenan duk wani abu da za a yi na damuwa da mazazi wasu cewa suka yi idan masifa ta kai kwana uku tana faruwa duk irin wanda za ta dawo kaji irinta inda aka kai kwana uku ana ta masifa ana ta masifa ana ta masifa to a nan za ka daure daure kawai duk abin da zai dawo kaji ne shi shi yasa cikin magabata suka ce idan aka yi kwana uku ana yaƙi ba ci nasara ba canza salon yaki kawai masifa ta kai ta kai masifa ta kai kololuwa wasu suka ce idan aka kai rashin lafiya mutum yana ya kai kwana uku yana amai da guda sai tsallake kwana uku zai rayu haka masu raudatul okala suka ce idan ciwo ya kama mutum yayi mai bugu ya kwana uku ciki yana wayyo wayyo sai ya tsallake kwana na hudu akwai sa ran watakila zai sha na amma aka yi ma wani ciwo ka ji wani duka kwana daya ka kara jin wani duka kwana biyu daga nan yi wasiya kawai in ba ya sa ba za ka tsallake ba in ka shiga na ukun nan ka kara jin wata zazzaga tun ba sa ba daga nan yi wasiya amma an ka tsallake wannan nau'i ne na kwana uku ana sa ran zaka tsallaka kawai da ta wayyo wayyo mutuwa zaka a ce ana sa ran watakila ka sha sai wani bugun kuma wannan ma amma ba nasi ba ne ko amma dai ta jiri ba ce ta magabata sai sau da ka ko su abubuwa na yana faruwa sosai sosai ciyon ajali yawanci cikin kwana uku ya gaba an gama in yi ma duka sosai malam daga nan za ka ji abu za ka ji aka yi haka inda ya kawo to musiba ba ka take aka ce haka kai kwana uku ana wata musiba kawai har ka samu ka daure to insha Allah abin da zai biyo baya ta ne za ta rika zuwa in sai kwana uku nan ta yi dukan cikin kwana uku nan ne kowa sai ya ji ɗanɗana kowa sai ya ji ta kai kololuwa ko annoba ce in sai kwana uku tana canza salo to za ka sai an canza magani in ba a yi maganin ba ta tsaya ba cikin kwana uku nan to sai sun canza magani yasa likitocin za su baka magani kayyadaddun abu suke baka ya sadda za ka shashi in aka wuce waɗannan za su ce bayan ka za ka dawo to in ka dawo ba su ji sauƙi ba canza maganin za su yi gaba ɗaya wannan dukan dukan ka da doku sosai ta an canza magani ba za ka ci gaba da shan wannan maganin ma zuwa lokaci kaza awo ne ma'auni ne to saboda haka shi ya rubuta mai takarda ya ce in dai wahala ce mun sha wa min na'imika ayyan daga ni'imar da zaka sha kai kuma cikin daɗi kwanaki ne sun kusa karewa wal maw'idul qiyama wurin haduwa kuma zamu hadu a lahira mun kusa haduwa wasijunu can kuma kurkukun ba irin wannan bane jahannama ce kurkukun aga wanda zai shiga ciki wal hakimu la yatadu ila bayyana shi kuma mai shari'a tambaye bukatan mai shaida wanda zai kawo shi yana sane da komi zamu je can zaka ga yadda za a yi wa kataba fi akhiriha sai yazo kasa saboda akwai abu bayan yayi wannan kalmomin shi kuma wanda ake mawa ai baya jiran wani ya fassara mai ana kaiwa ya gane aka rubuta ya ce sata allamu ma na'umu idan na ya ko ya na'umu idan taqaina gadan indal ilahi mani zalumu amma wallahi inna zulma na'mun wa ma zala zalumu huwa malumu sayanqati'u at-talazzuz an unasin adamuhu wa an na'imu yace ila dayyana yawmal din namdi wa indallahi tajtami'ul khasum haka ko ila dayyan ila dayyana din ko namdi suka ce sata'lam ya na'u ya kai wanda ya saki jiki yana tawalwala yana jin dadi zaka gano idan taqaina idan muka hadu randa muka hada can kana nan yanzu kana ganin kana walwala kana tinkahu kana ji za ka gano wane ne idan gadan iltaqaina idan gobe muka haɗu inda ilahi a gaban Allah ta baraka wa ta'ala za ka gano mani zalumu wane ne wanda wanda ya zalunci wane ne wanda aka zalunta wane ne shi wanda aka zalunta nan waye shi a gaban Allah za ka gano amma wallahi ina rantsuwa da Allah ka sani wallahi inna zulma ai zalunci na'umu za ka gan shi nan yana ta ta ka ji daɗi kana ganin kamar wani abu ne ka dinga walwal kana abun nan da shi kana tun kawo da shi wa ma zala zalumu huwal malumu amma ko wanda ya aka zalunci shi ba zai bushe ba shi ake zargi anan ana ganin shi ne bai daidai ba amma in an je can magana ta ƙare babu abun nan ɗinsa ya fito ko satan qati'u talazzubi an unasin daɗi zai yanke ma wasu mutane lokacin da suke jin daɗi. daɗin zai ƙare in an je can a damauhu wanda suka yi ta yi da suna ta jin daɗi suna ta ji wayan katsu'un na'imu sannan jin abin nan ɗin neman da ake ji duk za ta yanke in an je can komi ya ƙare iladayya na yawon maddini namdi zuwa ga wanda yake nuna iko ranar sakamako wurin shi za mu koma kowa can zaya wa inda Allah ta shi kuma wurin Allah ne duk masu jayayya waɗanda suke rigima da wani wanda can za a je a yi shari'a kenan wannan yana nan cikin wani littafi ne hayatul zalimin shi ma juzu'i na uku akwai bali da daban nan da yawa ga wannan han jalladi uku ne ma juzu'i na uku ne shafi na da hudu 74 nihayatul zalimin shi ma eh? babba akwai mai guda ɗari. akwai wannan mi'atu ne qissa min nihayatul zalimin to wannan shi mujalladi uku ne ma to haka mutum yana iya nema ya kara tattara kada wani ya ce don ma mu ɗauko su mai ta yi a yana wani wurin zamu nufa kuma yanzu an gaba an gaba wannan zaura babu ƙara sallah babba da da na ɗaya da na biyu yanzu aka ci to an gama wannan an tsokaci ya isa وعن جابر قال لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجر لما رجعت فينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر yayin da waɗanda suka je suka yi hijira suka je habasha suka dawo su ake ba muhajiratul wannan bahal yayin da suka dawo ai alladina hajaru ila habasha wanda suka yi hijira zuwa habasha qala ala tuhaddithunani bi ajibi ma ra'aytum bi ardi habasha annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye su yace ba za ku bani labari ba mafi mamakin abin da kuka gani da kuka je habasha ku gaya mana labarin menene abin da yafi ba ku mamaki lokacin da kuka je habasha kala fityatun minhum sai wani matashi yace zai ba su labari yace bala ya rasulullah yace bari mu ba da labari bari mu ba su labari yace baina nahnu julusun marrat a ajuzun min ajaizi rubaniyihim yace muna zaune wata rana da muka je habasha suka ga marasa mutunci ko marasa mutunci suka gani tantirin maran mutunci suka gani a habasha habashan nan kai Allah ya gaske lokacin da aka zo ana magana cikin sahih muslim da aka yi maganan wanda zai je ya balla ya babballa ka'aba ya mata tubali tubali daga wajen ina ya fito daga daga Ethiopia ko ita ce ina itace itace Habasha ba aka ce wanda zai fito wani dan daba ne gwami yana tafiya a bubude da kirji bubude aka ka duba cikin sahih muslim yana tafiya yana bokare bokare bokare wannan bokare bokaren yake yana tafiya yana bubbuɗe hannuwa da kirji da kawahu haka zai taho gwabam gwabam gwabam kawai ya tafi ya je babballa ka'aba ya mata filla filla ya jefar da block din koyina eh gaskiya fa ya mafi kama da haka eh, eh. ji ko inna lillahi wa inna wakar ya ce zai kuma yi wannan ɗan shi'a ne don ɗan shi'a su ne suke wannan ba. na? wai daga karfe suna wani haka sun to mine ne mutum yana wani haka yana wani babbo karewa yana abin nan ɗinsu ba tirenin ɗin ba ne ba manufan kuma daga habasha a kaga daga nan watakila daga can zai tsallaka sai habasha sai can zai na? ban ji ba ya yi gadon kakannin shi ko? to kaji ko? haka zai taho ɗan daba ne aka ce ɗan daba ne bi ma'anar kalma ɗan daba ne shi ne zai zo yana bubu da kirji yana bubu da hannuwa yana bubu da kirji yana bubu da hannuwa yana bubu da kawawu ya je babballa ka'aba ya ciccire ta tubali tubali ya yar daga nan duniya ta tashi dole don ba ce bayan nan za a ƙara gina ka'aba ba ana zaune lafiya lau ba su yadda an ɓalla ka'aban ba ma a gyara ma sun yadda, sai dai gyaran da suke mata tana nan a jikinta su ta karawa suna yi a ciki suna yi a waje suna gyara amma a ɓaɓɓalle ta a sa sun ƙi saboda kana samu matsala kuma ba tun yanzu aka fara ba kuma wannan abin tun asali aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya so ya gyara ta wannan hijiru isma'il ya koma daga ciki ya gaya ma ummul mumini na aisha ya ce ba dan mutanen ki ina tsoron kada su rikice ba su samu rikici yanzu suka musulunta ba da na balla ka'aban nan na maida ta asalin yanda take hijiru isma'il ya zama yana cikin ta domin kamar yadda aka bamu labari an zo gina ka'aba a yadda take bayan ta rushe aka ce to za a sake gina ta lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nama ba aiko shi ba sai aka zo za a aka ce a hada kuɗi a yi ijtima a takafulul ijtima'i kowa ya hadu a kawo kuɗi a gina ka'aba gini mai kyau sai aka tara kuɗi kowa ya kawo kuɗi shi aka tattara aka ce to za a taru a gina ta da aka zo ana kokarin a tona a haƙa sai aka tono wani allo an rubuta a ciki cewa wannan ɗaki daki ne na Allah mai tsarki dukiyar haram ba ta shiga ciki ka a sa dukiyar haram da aka duk wanda ya san kuɗin da ya sa akwai dan wani abu abu a ciki ya zo dau abin shi kowa wanda ya san akwai dan abu abu ya kwace nashi aka ba tsantsan dukiyar da an tabbatar ta halalci da aka ce to a gina to da aka gina sai zama a lokacin kudin ba za su isa a gine ta tare da wannan hijiru ismail ba sai aka ce to tun da haka ne kuma ga abin da aka samu yanzu a ɗabi daidai inda kudin za su isa a gina nan gaba in an samu buɗi sai a ɓalle nan wurin sai a dawo sai a ƙarasa ginawa sai a ɗaga duka gaba ɗaya lokacin ne da aka gama gini ana so a mai da hajarul aswad aka samu wannan rikicin kowace kabila ta ce ita ce za ta ɗauki hajarul aswad lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye amma ba a yi koshi ba sai suka ce to yanzu wannan abu zai haifar da rigima amma abin da za a yi yanzu mu tsaya mu wanda ba ruwan shi wanda baya nan rikicin ya taso in Allah ya kawo mana wani mutum ya bullo to kawai ya zo ya mana shari'a ya mana hukunci duk abin da ya hukunta mu yadda da shi ittafaqna aka ce ittafaqna kowa ya ittifaki aka ce an yadda Allah da ikon shi wanda zai bullo manzon Allah ne sannan ba a aiko shi ba ya zo ya tadda ana rigima kace kace kace ka. ya zai aka ce ga abin da ake marikici ya ce wannan abu ne mai sauki an gama aiki ya sai buɗe mayafin shi ya shimfiɗa sai ya ɗauko hajjar aswar ya ɗora a bisa mayafinsa sai ce kowace ƙabila ta fito da shugabanta guda ɗaya suka fito da shugabansu kowane suka fito da shugabansu kowane suka fito har ƙabilu guda huɗu kowane suka fito da nasu sai ce to kowane shugaba ya tsaya nan wannan kai tsaya nan kai tsaya nan kai tsaya nan kai tsaya nan suka tsaya nan ya ce ku daga ku kowa ya kama mayafin aka daga kiki kiki aka kai sama da aka kai karshe shi kuma ya ƙara dauki ya maida inda yake suka ce kai wannan Allah ya taimake mu wannan ya kai ka iya sulhun da adalci da raba rikici rikici ya ƙare sallallahu alaihi wa sallam to kaga ya san yadda Ka'aba take lokacin da Allah ya aiko shi har an yi hijira an koma Madina sai yake ga ma ne ya ce ba dan mutane har yanzu ba su gane abinda ake ciki na addinin nan ba da na zusa Ka'aban nan yanzu na maida ta yadda ya kamata ta zama aslan a sa hijiru Isma'il daga ciki Allah da ikon shi bai yi ba hayya ba duniya saboda wannan tsoron da yake ji daga baya khalifofi suka taso sai suka ji wannan labari cewa ga hadisi ga aka tafi har gidan aka tambayi iyalinsa haka ne annabi ya ce haka ne wancan khalifa ina jin lokacin harunu rashid ya manta ne ya ce to tunda dai akwai hadisin nan bari a rusa abin nan a maida ta yadda take aka rushe ta aka sa hijiri ismail din a ciki aka maida wani da ya taho shi kuma ba dan gidansu ana faɗa dama lokacin ga abbas ga banu mai da dai rikice-rikice na wannan lokacin shi kuma yace ya za yi annabi ya bar ka'aba a yadda take wani ya zo ya rushe ta ya koma kuma mutane suka ce gaskiya dai a batta yadda take sai aka rushe ta kara maidawa hijiru isma'il yana waje wani ya kara tasowa bayan nan ya kara cewa zai rusa ya maida ta yadda take lokacin kuma imamu malik yana nan aka tafi aka samu imamu malik me za ka ba da fatawa akwai hadisi ne ce akwai hadisi amma kada sarakuna tsoro kada sarakuna su mai da ka'aba wurin wasan sarakuna wannan ya zo ya ce bari ya maida nan wannan ya ce bari ya zo ya maida nan ni ina ganin maslaha ku ba ka'abar nan yadda take sai aka ce shi kenan ya imam sai aka bata yadda take har yanzu da kuka gani shi yasa zaka ga hijiru isma'il waje wannan waje hijiru isma'il na asalin sa ka'aba ne in ka samu ka shiga nan ka shiga ka'aba eh in ka samu Allah ya taimake ka ka kutsa nan ka samu ka san kutsa ka shige nan kai nafila kaman ka shige cikin ka'aba ne na samu a to sa'a Allah ya baka a da eh. zuwa mutum shi da kai shi ya za ki haji aiki haji ba lawa ka mutum shi ke zuwa da kai shi in ka kai muharram za ka shiga kana da himma to dai Allah da aka ce dai Allah ya baka sa'a shi ke don kaje Allah ya baka sa'a kawai kai ka shige wurin wasu mutanen suna da yanzu da za ka zo wurin daga wajen nan ka dade kai dama ba dawafi kake ba kawai tsayawa kai so kake sai ka shiga ciki in ka dade ka dade ka dade kana tsaye wurin baka ma motsa a kai tsaye in Allah ya baka sa'a wani ma'aikacin yana zuwa wani askar ya ganka ya ganka ya ganka kawai sai ya jawo ka ya shigar da kai suna yin haka sosai akwai masu karamci sosai to da madina ne ko shiga wannan za ka yi ta shiga ba da yawa saboda yan madina sun fi yan maka karamci to hayyar za ka haki hayyar kaje madina yan madina sun fi yan maka abin nan da wannan masifin ko da ta yin kabilayi a za ka samu inda za ka yi haƙuri kabilayi an ɗabi mutane biyar sun shiga sun daɗe sun daɗe sun fita an ƙara ɗiban mutane biyar kai kuma kana ta bin layin nan kana ta bin layin haka kawo kanka sai dai kai ka gaji amma su in kana bin layin nan haka kawo kanka ba ruwansu da kai wane ne ba ruwansu da rena ka ko wani abu Inda dai ka bi layin nan za ka shiga to yanzu cin ko zo ya kai ka bi layin a zuwa banka dai kama in ba a sa'a ba daga nan na na to yanzu kullewa suke ana shiga amma har da haka din fa an yi sa balle kuma corona nan ta kala zuwa ta kara wargaza abubuwa to shine masifan amma dai alhayi ta halin ba shine mahallu shahid ba yanzu magana abin da ya kawo magana shine wannan a wurin kuma wani na rasa abin da ya kawo ni nan lilla lillahi na na to to shi ne to wani zai zo shi ko zo mara mutunci ko daga habasha aka ce zai taho so shi zai zo ya babballe ta to kaga ba a yi mata ba ta ba ta ba a yi mata koyi ba tana nan amma shi wannan zai zo ya mata raga-raga kuma gashi nan bari ku ji yadda yake ita da abin da ya kawo dalilin kisan annabi ya tambaye su da suka je habasha me ya suka gani wanda ya fi ba su ban mamaki suka ga abin da su ba su sani ba a garinsu kwata-kwata kuma yanzu irin abubuwan da muke yi nan wurin kaji wani ma suna jin mamaki suka ji ba sai sun rude ba ma wajen mamaki ya ce da suka je habasha sai suka ga suna tafiya sai suka ga wata tsoha tsohuwa daga cikin tsofaffi masu bauta ta hamilu ala rasiha kulla tana dauke da tulu a bisa kai shine qullatun ta daibo ruwa akan ta ta doro kai tana dauke da tulu min ma'in tana dauke da ruwa da tulu a kai kun zan tulu ko kai eh, dan ina dan barno mai dan barno kai menene tulu tukunya <laughs> eh tukunya babba eh yau wanda ake da laka kakai wannan wayo kace tukunya wannan da ake da laka katuwa dan tsut shi ne tulu kai da inda dan tsut ba gora ba ka ce inda ya kare shigewa ko wannan da ake da laka wani tukunya kato to ya yi kamar da tukunyan kan amma tukunya da bakinta tsukake ne wannan dan bakin shi dan tsut yana ɗebo ruwa shi to ba ka gani shi can waje don gwarawa suna ta sa a nan inda kusa da garinku ba ka ganin su to ta ɗauko tulu da ruwa tana tafiya da tulun nan tsohuwa ce fa tukub-tukub amma bai ma an shi tulun ba tana ɗauke da tulun tana tafiya tiki-tiki-tiki-tiki malam wannan ƙaton banza ya same ta fa marar abin nan bai fatan minhum kawai ta wuce wani matashi ya ganta gata da ruwan nan bisa kai tana dauke da tulu fa ja'ala ihdaya daihi baina katafaiha yazo ya sanya hannun shi a tsakiyar kafadar ta tana dauke da ruwan nan ya ko tsumma da fa'aha ya tunkude ta fa kharrat ala rukubataiha fa kasarat kullatuha ta fadi kan guwawu tulun nan ya fadi kasa tam ya fashe malam sani tsohuwa da tulu ba ɗebo mata ba ba an san mata ba amma wannan matashi mara mutunci ya ganta ya kaɗe ta ta kafada ta je ta faɗi bisa guwawu tulun nan ya faɗi ƙasa fa ruwa ya kwarare ya fashe gaba ɗaya ruwa ya ta zuba falammar martafaat yayin da ta ɗago kanta iltafatat ilai yayin da ta tashi kawai ta ɗaga kai ta kalle shi ta juya ta kalle ta ce saufa ta'lamu ya gurar ta ce da sannu zaka sani ya wawa mara hankali shine gurar wanda yake soko gurar za ka sani kai wawa za ka gano idan wada Allahu kursi wa jama'al al wal akhirin idan Allah ya sanya kujerarsa ta mulki ranan kiyama kaga ta san wannan ita ma saboda ruhabaniya ce ranan da Allah zai zo ya ajiye kujerar mulki a tara mutanen farko da mutanen ƙarshe a tattara kowa wata kallamat aidi wal arjul bima kanu yaksibun a lokacin da hannuwa da kafafu za su yi magana a kan abin da suka aikata ran nan za ka sani fa sawfa kaifa amri wa amruka hu gadan ka gano menene matsayina da matsayinka a wurin Allah gobe Za ka sani kun ganta fa ita ba ce abin nan mace ashe kaga kenan wannan ke nuna abin da ke cikin littattafan nan yana nan an yi bayanin komi ko su sun san aka qala قال يا قال قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم yace ko ai wannan ko ina na bata abu ita dai ta gaba maganar ta ko tace takallama wannan wa takallamatil aidi wal abdul bima kanu yasfatu fa ta'lamu kayfa amri wa amruka indahu gadan qala yace yaqulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi mai ba mu labari yace manzon Allah sai yace sadaqat sadaqat yace tayi gaskiya kaifa yuqaddisu Allahu ummatan la yu'khadhu bi da'ifihim min yace yaya Allah zai tsarkake wata al'umma ma da ba za a kama masu tsananin su ba saboda sun taɓa masu raunin su ai dole ne lokacin za a ce kaifa yuqaddisu Allahu ummatan ya Allah zai tsarkake wata al'umma la yukhadhu bi da'ifihim min shadidihim ba za a karbo hakkin mai rauninsu ba daga wurin wanda yake mai tsanani daga cikinsu ya za su su ci nasara ba zai yi ba saboda haka an zo aka ce maka ga al'umma ba ruwansu da masu rauni in masu ƙarfi sun danna masu rauni ba yadda za a an so hakkin masu rauni a wurin masu ƙarfi wannan al'umma ya za a Allah ya tsarkake su har abada sun shiga uku ya fito? a yi zai an ƙara ɗaya gobe ba za a yi ba a yi ɗaya a sai a zaya nan jaza'u man yu'bi salihin ai ya kamata a ji wannan bai da yawa wannan littafin goron fa yanzu saura dan kusukusu ake ci yanzu guntu guntu ya kare goro ya kare yau taron kuma jaza'u man yu'bi salihin sakamakon wanda ke cutar da mutanen kirki 55 kenan anil abbas bin hisham bin muhammad al-kufi an abihi an jaddihi ko shi wannan daga abbas bin hisham bin muhammad al-kufi an abihi an jaddihi qala kana rajulun min bani aban ibn darab ko ibn darab wato an samu wani mutum daga cikin wata kabila da ake cewa bani aban ibn darab ko yuqalu lahu zur'a shi wannan shi ana ce mai zur'a shi sunan shi kenan shahida qatl al-husayn shi yana nan ya je sanda aka kashe husayn yana wurin faramal husayn bi sahmin sai ya jefi husayn da wani takobi ya kibiya ya sa kibiya ya harbi abin nan Hussein fa asaba hanakahu wannan kibiya ta samu wajen wannan abin nan mukamukin sa fa ja'ala yatalaqqa dam ay wa yaqulu hakaza ila samai fa mina ku yace na mina ku yace ina Fatar tarmimihi ko fatar mimihi bihi Ai. ai al'atashu alladhi asaba al-husayn idza da'a radiyallahu anhu bima'in shurbi yace wannan da ya gurga kibiyan nan ya dauke takardar shi abun nan yaltaqi dama jini na ya talaqqa dama jini na zubowa wa yaqulu hakaza ila as-sama yace haka dai zuwa to ki tafi kibiyan ta tafi zuwa sama ta jefe ta harbe shi kamar yanda ya harbata ta yace kuma haka zai zo shi Husaini. ay al'atash ko alladhi asaba al-husayn idha da'a iz da'a radiyallahu anhu yace haka yadda ya harba kibiyar nan jinin nan na zuba to haka zai tafi jinin ya tafi shi kuma ya samu shi wanda ya harbin saboda shi Husaini lokacin da aka harbai da kibi kafin a harbai da san da aka tsare shi ta kiran a bashi ruwa a bashi ruwa ba su bashi ruwa ba saboda abin nan dinsa bima'il li shurbi qatla qatlihi fa abau an yutuhu sai suka hana shi ruwa wa tarakuhu yusihu atashat suka bashi yana ta kuka fala yasuhu ba su shayar da ruwa ba ba shayar da shi ruwa ba fada rabbahu wa qala allahumma man hala baini wa bainal ma ya allah duk wanda ya tsare tsakani na da ruwa ya hana ni faza'imhu ko faza'imhu faza'imhu allahumma za'amahu kai ma ka ka sa ya ji kishirwa irin kishirwa irin tashi ranan ranan lahira ko kuma kafin ya mutu shi ma Allah ka sa ya mutu wa mutu shirwa fastajaba Allahu da'awatahu sai Allah ya aishi addasa wato lokacin da aka zo kashe shi sun hana shi kusan an wahalar da shi sosai ko da yake dai an yi mana bayani abu dai kaddara la hazara ma alqadari aka ce domin lokacin da aka ce zai tafi sai da aka gaya masa aka ce masa Hussein mutanen nan ba su son ka yan shi'a ne amma sun zo sun gayyace sun ce zo ya tafi inda za su karrama shi inda baban shi inda wane ne inda wane ne aka zo sahabban manzon Allah suka taru suka ce mai yan shi'a ba son ka suke ba da gaske suke ba sun yi kaza su suka kashe baban ma shiri suka su suka kashe alhassan shiri suka shi suka duka waɗannan abubuwa kada ka biye masu kada a yadda da abin da za su ce ya ce a ba komi shi ya ga yadda suka zo da yadda suka karrama shi bai san yaudara ba ce irin da suka goya baya suka nuna dubun dubatan mutane suka tafi da shi yadda suka tafi da shi suka kai shi inda suka kai suka balle waɗanda suka taho da shi suka balle suka miƙa ma wasu suka rubu da shi can aka wahalar da shi aka ɗaɗɗaure shi aka ba shi wahala mai ɗan karen wahala kafin ma a kai ga abin nan har ɗan uwansa yake cewa sun yaudare mu sun taho da mu sannan kuma sun kashe mu haka yar uwarsa wanda aka yi ba zainab ita ma ta yi magana ta ce mutanen nan sun taho da mu kuma sun yaudare mu sun cuce mu suka kashe shi to a lokacin nan sun ɗaure shi sun hana shi ruwa sun ya nemi ruwa ya nemi ruwa su ba shi ruwa suka ji shi kuma wanda ya harbai da kibiya ya harbai da kibiya jini na zuba yana cewa yana cewa kibiya ta isa inda za ta isa har zuwa sama shi kuma yana adda yana cewa yadda kibiyan nan ta taho shi ma Allah ya sanya kishirwa ta same shi irin waɗannan kamar yadda jinin nan yake zuba to shine yanzu ya yi addu'a shi kuma bayan an hana shi ruwa an komi ya yi wannan addu'an ga tana Allahumma man hala baini wa bainal ma'i fa za'amhu ai ai kamar yanda ko fa zammihu ay fazammehu Allahumma zam'ahu ka sanya shi ya ji kishirwa irin wannan kishirwa fastajaba Allahu da'watahu falamma halaratil wafatu zalika ar-rajul yayin da wannan mutumin ya zo ko wanda ya harbin nan yayin da mutuwa ta zo mai allazi mana al-Husayn ibn Ali wato wanda ya hana Husayn ibn Ali ruwa shahida Karbala wannan shahidi na Karbala min al-ma sallallahu alaihi al-afasha sai Allah ya zuba mai shi ma Allah zai layan yantafih wanda ko an bashi ruwa ma baya maganin kishirwan shi ba ma hana shi ruwan ba ko da an bashi ruwa ba zai maganin kishirwan nan ba saboda an riga an mai wannan adda walau shariban har duniya kullaha ko da zai shanye ruwan duniya gaba daya to ba zai daina jin ruwan nan ba idh kana yasihu min al-hararati shadida domin yana kuka yana ihu cewa akwai tsanani mai zafi a cikin cikin safi batsanihi min asaril atashi ta dalilin wannan kishirwa wa yasihu min asaril bardi shadid fi zahrihi sai kuma ya ce kuma bayan shi da tsananin sanyi kuma yana cewa nan zafi baya kuma sanyi ko ta ina aka hada saboda ya ji masifa irin yadda suka azautar da jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kanu yasna'una suka koma suna sa fankoki da abun kankara wannan kankara shi ne talaj bayna ya dai al alharara wal atash saboda su kare shi daga jin wannan zafin da kishruwa amma ina wa kanu man khalfahu ai min khalf wa kana wal kanun ko min khalfihi wa huwa sannan kuma an sanya wani abu na dumama jiki ga na dumama jiki ga na sanyi an sa nan wannan ta gaba wannan ta baya amma kuma duk da haka kishirwa kuma ta dama yana cewa isquni ahlakani al-atash yace ku shayar da ni ruwa wato wannan kishirwa za ta halaka ni wa yuta bi asin azimin fi sawiq aw al sai a zo da wani katan kwano akwai abun nan ciki akwai gari dan ya ci abinci ko ko ruwa wallaban duk a bashi dai ya shanye ya kwankwade a zo da wannan katan kwano da abu ciki da gari an nika mai abin nan a bashi ya shanye duk abin da aka kawo na abinci sai ya cinye shi duk abin da aka kawo na abin sha sai ya shanye shi law sharabahu khamsatan lakafaf abin da ake kawowa cikin katon kwano na abinci ko na gari an zuba mai da za a ba mutane biyar zai ishe su amma shi kadai ya cinye su ya ce na shi bai ji komi ba shi bai ji kishuruwa ba ta tafi ba yunwa ba ta tafi ba qala fa yashrabuhu thumma ya'udu fa yaqulu asquni ahlakani al sannan bayan ya shanye sai yace ku bani ruwa kishirwa za ta kashe ni bayan an zo da katon kamar yanzu a ce an kawo duron guda biyar ya shanye su qala fa an qastu fa an qazat kan tiqadil ba'ir sai cikin shi ya koma ya kara girma yayi kato kamar yanda cikin abun nan raƙumi yake zama kato saboda ƙata shan ruwa raƙumi shi ya fi komin shan ruwa Raƙumi ruwan da yake sha ba wata dabba mai shan ruwa kamar wannan sai dai wannan motar nan jin mai tanki biyu ko na ji ta ce kaɗai za ta iya kwasan abin da raƙumi na ko ita ko Akwai ba akwai mota jin mai tanki biyu ba wanda za ta cika wannan ya cika ya ba wannan to duk da aka bai kai cikin raƙumi abin da raƙumi yake ɗiba ina wane ita sai ya kwashe saboda shi tanki biyu ciki biyu gare zai sha shi yasa in ya sha ruwa shi sai wata guda bai ƙara shan ruwa ba da aka wannan motan aka sha aka cika aka yi tafiya doguwa ita ma zai ƙare amma ragumin ya sha ya cika wannan tankunan nashi guda biyu to zai ta tafiya ya wata guda bai ƙara shan ruwa ba sai bayan nan idan tankin ɗaya ya zo yana da wani abu da aka samu a cikin tan in ya ji ɗan tankin ɗaya ya ƙare sai ya zura wancan sai ya rika ɗebo ruwa kamar yana ɗebo guga yana zuba a cikin nan wurin yana ta tafiyarsa kuma haka yana ta sha ya ta abin nan dinsa shi yasa da can aka yi tafiya doguwa aka rasa yadda za a yi sai a yanka raƙumi kawai akwai ruwa a cikin shi kwance can sai a ɗiba ita sha ta amfani da shi kawai a wancan tankin nashi akwai ruwa alan sani kaji yadda Allah ya yi shi tankin shi biyu wata guda in ya zuba ruwa a ciki wata guda ruwan nan nan yasa shi a sahara bai damuwa in shiga sahara ko ba ruwa ko ba komai shi zai ta tafiya kuma in ka je sahara da shi ka da shi wuri ɗayan da ka je da shi in ya kawo sai ko bacci kake kai ta baccin ka shi da tafiya shi da daddare ya fi jin daɗin da daddare yana gani fiye da yadda yake gani da rana da idanun shi aka kalla kai tirela da daddare tana tafiya ya ka gani to shi aka yake tafiya da daddare ko yashi aka shiga irin wannan yashin ya taso sai ya kwance shi a ciki ya wuce ya taso ya ci gaba da tafiyar shi shi ba a mai komai in kana bisan shi ka makalkale shikenan ai ya gama abin ya mulki daya mulki daya mulki daya fito sai ya ci gaba da tafiya haka Allah ya sai ya ce afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at duka dan a nuna wa mutane ayoyi na Allah tabaaraka wa ta'ala akwai abubuwan ban mamaki tare da raƙumi to saboda haka wannan dai shi aka maida mai ciki ya koma kamar haka nan unzur shi ma kana so ka koma can cikin mujma'uz zawaid wa manba'uz fawaid lil haythami wa mujabud da'awa ibn abi duniya akwai wadanda aka an san masu addoyi da kuma nihayatul zalimin shi kuma wannan juz'i na uku ba mu da wannan fa hakaza jaza'u aw hakaza aljaza'u min jinsil amal aka nan sakamako yake daidai yadda mutum yayi shi ma mai kun ga wancan da ya harbi Hussein da gibiya yace haka yake so ta zama ta tabi har sama ruwa abun nan na zuba shikenan shi ma gashi nan yanzu ya zo mutuwa an mai kishirwa ga kishirwa ga yunwa ya ci ya sha ya ci ya sha a banza zafi akwai yunwa kishirwa ga ta nan babu wani abu to haka kuma abin yake wannan an kawo misali ne da wasu bayin Allah nagartattu don aji amma har yanzu aljaza'u min jinsil amal aiki sakamakon shi yana nan irin yanda kai haka za wa sadaqa Allahu alqa'il fil hadith Allah tabaraka wata'ala ta'ala yayi gaskiya wanda yace a cikin hadisul qudusi man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda ya gaba da masoyina to ina sanar da shi yayi shirin yaki kawai wanda duk ya gaba da masoyin Allah ko masoyin Allah abinda kawai zai yi yayi shirin fada yaki walamma balaga al-hasan masra al-husayn ko ay ibn ali bin abi talib baka wantahaba yayin da hasan al-basri kenan ya zo don wancan hasan din ba na gidan wancan shi riga mutuwa ai yayin da hasan al ya zo ya ga inda aka kashe al-husayn bin ali bin abi talib baka sai yayi kuka Wanta ba har kukan nashi ya fitar da sauti yana zubar da hawaye wa qala wa hasarata, ma za laqiyat hadhihi al ya yace kai tambakin ciki na menene wannan al'umma suka fuskanta yace katlo ibnu da'iha ibnu nabiha ko Katala, ibnu da'iha ibnu nabiha allahumma kullahu bil mirsad menene wanda wannan al'umma suka suka samu suka samu kansu a ciki sun kashe dan mai da'awa na wannan al'umma sun kashe dan annabinta wannan al'umma summa Allahumma kullahum bil lahu bil mirsad ya Allah wanda diye wannan ya Allah ka zama a madakata ka dambe shi wa sayalamu alladhina zalamu ayyamun kalabin yan kalibu wanda suka yi zalunci za su san wani irin makoma za su koma za su gano inda Allah yake mai da zalumai Allah ka tsare ni to ya isa haka sai sai sai sai dibi gobe qur'ani gobe juma'a ko tafsir sai juma'a la za a dawo a ƙara cin goro na na Thank you. to da ɗaya a kuma zai yi a kuma a sannan kuma gaba da ta ai ba mu san tafiyan ba da yake shi abujan yake zaune ko nan kaduna yake shine tambayin da aka taburɗe matafiyi ya ce yana tafiya daga abuja zuwa kaduna sallah azahar ta samai can a hanya sai ya hada da la'asar da azahar ya yi amsa ita ce i zai iya yin jam'u taqdim ko jam'u ta'khir to bayan ya iso kuma kaduna fa zai ci gaba da kasaru idan mazaunin kaduna ne ya iso kaduna kasaru ya kare in kuma da ya zo kaduna bakunci ya zo zai kara koma abuja gobe sai ta kasaru na kai ne mai tambayan dama to asha <laughs> eh. ta mazaunin mina eh a yi na yake zaune shi a yi abuja yake yin koko in zai tafi daga mai na zai je abuja ne kafin ya tafi sai tsaye a za da la'asar ya karye ya je ehem so zai tafi abuja to ni ban zan tsakanin mina da abuja ba ai ehem a to na ban ji ba to to ya kai kasar a ba kaji shi kuma ba din yake ba shi shi lokacin yana tafiya ko zai tafiya ne yanzu yana gari idan zai tafi zai yana gari yana so zai tafiya kasar ba a fara ta sai mutum ya fita wajen gari amma shi abin da yake magana yanzu zai tafi daga mena zai tafi abuja ko zai tafi kaduna Me kawo kaduna to a cikin abin eh to shi abokin shi na ruwan shi da tambaya wani yanzu ba mu rikici ka bus ita tambaya fa in ba gane ta ba za ba da ansa ba ne yau da wanda abun ya dama ne nashi ne abun ya damai sai ya tambaya kaga za mu gane abun tambas dan shi ladan Kaduna ma ya ce ya ce daga Abuja ne zuwa Kaduna shi ne a takardai sai kuma ka ce daga Mina zuwa Abuja to duk rikicin shine shin lokacin da yake zaune a gari ne ake maganar zai iya hada sallah ko ko ba zai iya hada sallah ba bai fara tafiya ba ya tashi yanzu yana so zai tafiya in bai fara tafiya ba amma yana so ya jam'u taqdim ya hada zahar da la'asa zai iya hada su amma ba kasar rubutun da bai fara tafiya ba in ya fara tafiya ne an samu wannan sai hada duka sai ya yi su a kasar kuma yana kan hanya amma sanda yake gari ya tashi zai tafiya a zahar ta yi sai ya ce tunda zai tafi yanzu zai tafi daga mina zuwa abuja yanzu tafiya ta kama shi yana gudun in ya fara hanya ba zai iya tsayawa ya la'asar ba to yanzu ya samu ya hada a zahar da la'asar jam'u ta ya yi amma la kasarar cikakku zai yi hurhudu da bai fara tafiya ba ya fito wannan zai iya yin wannan in shi kan shi ne ake rigima zai iya hada sallolin guda biyu da azahar da la'asar sai kama tafiya shi amma ba kasaro ba saboda bai fara tafiya ba wannan shi ne jam'u ta taqdim kenan idan kuma ya ga dama ya jam'u ta'khir ya ce to bari ko da yake azhar ta yi zai fara tafiya ya ta tafiya shi sai lokacin la'asar can ya sauka sai ya hada azhar da la'asar to in ya je Abuja in can ne gida sai ya hada su duka da yayi su amma ba kasaro ba in ko a hanya zai yi to sai ya hada su duka biyu yayi su kuma kasaro sai ne na addu'an da ake ranar arba iman da azhar eh to dama ai an yi magana yawan salatin annabi ko yawaita karatun kulwallah mun karanta cewa yi wai adda da aka rana arfa to mutum zai iya ta ci gaba kuma kowane lokaci dama ba mun yi magana ba aska na safe ba za ka ce la illallah wa da la sharika sau ɗari ba to wani ne ciki salatin annabi kowace juma'a ko ina an ce kowace rana an ce in kai ashirin kai goma da safe in kai goma da yamma ceton annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare ka idan kai ɗari a rana za a biya ma bukata guda ɗari guda saba'in a lahira guda talatin a duniya in kai so dubu aka ce ba za ka mutu ba sai an nuna ma inda za ka shiga aljanna wannan koyaushe aka ce aka makaranta wancan littafin aka yi kicin jila wa lafa to in an kinta yi wannan babu ne, abu ulhuwan lahufa an ce za ka yi ta karanta da muka yi wancan littafin kaifa tuqilu umrakal intaji cewa aka yi da za ka samu kai ta karanta ulhuwan huwallahu kai ta karantawa kai ta karanta shikenan suna zama maka kamar kana ta sauke qur'ani in kai so uku ka sauke qur'ani in kai so uku ka sauke qur'ani mutlak ne ai ba ce suna da iyaka ba akwai wurin da muka faɗe su wancan da aka yi littafin wancan samanuna sababan lin najati minan na aka ce in ka karanta qul huwallahu so goma rana sun zama maka katanga wajen shiga wuta to menene ba kwa ciki waɗannan koyaushe mutum zai iya yi mutlak ne wancan an ware shi ne ranar arfa da ya zama kayi shi ma wasu suka zo suka rurusa kace bai inganta ba ko wani sai da ya turo man sau uku yana cewa bai inganta ba ba bai inganta ba ba ne banza da shi ya karo bai inganta ba na yi banza ya karo ni dai dai ta yi na kyale shi da gani to ba shi kenan ma an ce ba ifun ne albaniya ba a fam hadisin haka ne mun ga wannan to amma kuma da aka zo karshen hadisin ba sai da muka fito maku da sa ba imamul bai haƙi ya ce duk cikin hadis cikin wanda suka ruwaito hadisin nan babu wanda za a ce ba an san maganar shi a raunana shi amintattu ne ya ce siƙa ne waɗanda suka fitar da shi illan ma da suke cewa ya in akwai ma illan shi ne wani da ake ce matsalha da ba a gano ba ya ce ni kuma na bi na gano shi dama shi ne majahuli a cikin hadisin ba a gano shi ba ya ce kuma mun bi mun gano shi ne abdullahi bin wani muhammad bin abdullah shi ne a matsayin wannan tsalhan na haka an gano shi sarai ne saboda haka wannan hadisi amintacce ne kuma waɗanda suka zo da shi amintattu ne ba wani abu na a ce ba za a karɓa ba to amma wasu suka tsaya can albani dai ya ce da'ifi ne mu kuma muka ce to shikenan albani ya ce imamul baihaqi ya ce an samu sabani tsakanin albani da imamul baihaqi sai ka dauki wanda zaka dauka a ciki a shikenan ma to sai ka da wanda kake so <laughs> malawi da gozo ba zaka zaba kuma ma kaddara ma a wannan hadisin naka samu matsala to la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ita ce bakuwa abu da ba sani ba wani kuma yace a ai an ce ne sai wanda yaje arfa to kai ta bacci a gida a shikenan ma annabi da ya faɗi cewa abin da ya faɗi a wajen arfa ya ce abin da ya faɗi a wannan rana ta arfa da shi da annabawa mafificin abin da ya faɗi a wannan rana da shi da annabawa na gabanin shi shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la Lawul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir yace wannan shine mafificiyar kalma cewa ai wanda yaje arba ne kadai zai faɗi wanda ya zauna gida kada ya ce shi ya zauna wanda yaje ya zauna gida shi wanda bai je arba bai ta yawo so da yawa mutane suna matsa abin da bai kamata a matse ba abin nan ba na bane ba naka bane fatar da muke kawai Allah ya dora mu akan daidai shine babban abu kawai amma an yi magana an ce Imam al-Baihaqi ya ce ga abun nan da a ce ba su gani suka yi magana ba sai Albani kawai ce da'if ne to kuma daga an ce da'if cike nan sai ka ce kawai abu ba ka bi ba ka ga me yasa aka ce zahir me yasa aka ba a mine menene illa shi kuma imamul bai haƙi ya kawo wannan a cikin shu'abul iman nisan da ke tsakanin albani da da bai haƙi kamar nisan sama da ƙasa to kuma sun ga matsalan sun ga ma ga mafitan matsalan in ma da matsala ga dalilin matsalan akwai wani da ba a sani ba cikin hadisi shine ake jin tsoro to kuma shi ya bi shi ya gano shi shi yasa har yasa abun a cikin shu'abul iman nashi kuma shu'abul iman nan littafi ne yana nan muna da shi mujalladi 12 kaje ka diba ka gani ka diba ka ga abun yana na ciki da ba ai takhrijin sa ba ko ba a yi bane ko kace ba a gani ba amma mutum ka turo mai abu so ɗaya bai yayi shuru ka kada turowa ka kada turowa so kace ai fada to amma sai ka ji ba sai ka ji mutum mai bai nan wanda ya ga dama yayi wanda bai ga dama bai bari ba shikenan ma ka nemo wanda ka san sun inganta kuma kai almuhimmu kada ka ƙi yin komai ranan zaka duk wanda ya ga abu ya inganta gare shi yayi da a ce ba wasu hadisan da suka nuna mahimmancin yin waɗannan abin a wasu wurare menene bako salatin manzon Allah ne bako a ranar ko kana can ko kana gida kuma balle ma ranar juma'a imamu wannan da muka karanta cikin wannan littafin na al-masjid wa baitul muslim al-jazairi da yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yawaita yi man salati ranar juma'a eh bayani rana aka halicci sammai aka yi askal aka halicci annabi adam ranan kaza ranan kaza da ya zo sharhi yana bayani sai ya ce mutum ya yi ƙoƙari ranar juma'a ga ya yawaita ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati sai ya ce ba a kirga ka a cikin kayi masa salati da yawa ranar juma'a har sai kayi sun kai 300 kace in ba su kai ɗari uku ba ka dai salati amma ba za a sa ka cikin wanda suka yi da yawa ba to wannan kuma ɗari ma aka ce wancan ɗari uku kuma ranar juma'a ne su mai bako ko karatun kulhuwar lawo shi kuma kulhuwar lawo mun karanta nan ciki ta yana daga cikin abin da za ka yi kaifa tsilu umrakal intaji yadda za ka bunƙasa rayuwarka wajen aiki ka je kaga ka samu lada linkin ba linki daga cikin abin da ya jero ya ce yawan karatun kulhuwar lawo in kana yawan karanta ta da yawa zai sa ka samu lada mai yawa wadda in ka je lahira sai ka ruɗe saboda yawanta ya kawo dalili yace saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu ɗayanku zai kasa karanta qur'ani sulutin wansat na qur'ani cikin dare suka ce wa zai iya karanta wansat na qur'ani ya manzon Allah cikin dare yace yanzu ɗayanku bai iya karanta qul huwallahu sau ɗaya a cikin dare ta wannan yace to duk wanda ya karanta sau ɗaya sulutin qur'ani in ka ƙara an baka sulusani na qur'ani ka ci tusat in ka ƙara an baka complete kaman ka sauke qur'ani duka aka kawo a ciki abdullahi bin mas'ud ya ce shi ya sa ni wani lokaci da in ce in ɗauki ƙur'ani in ce zan karanta gaba ɗaya gara in karanta huwallahu so ɗaya ko so biyu ko so uku in yi tadabburi abdullahi bin abbas ya je bakunta wani gida ya ga shi yana ta karatu yana ta sallah mai gidan yana ta bacci har asuba ta kusa ya tada shi Yace ka tashi ka samu ko sulufin ƙur'ani ka karanta mana ya ce sahabin manzon Allah ya za a yi a wannan ɗan lokaci in karanta filifin ƙur'ani ya ce karanta ƙulhuwar lawo ko sau ɗaya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wanda ya karanta ƙulhuwar lawo sau ɗaya za a ba shi ladan filifin ƙur'ani a littafin sai ya ce don haka ka tsaya a rana ka ga so nawa ka karanta ƙulhuwar lawo ka ga so nawa ka sauka za ka iya yi sau ɗari za ka iya yi sau goma ne za ka iya yi sau ɗari za ka iya yi sau nawa ba mutlak na ehe eh to eh sai ce fallahu akbar sosai cewa ya ƙara gaya mana ya ce kuma aka ce annabi sallallahu alaihi sallam ya ce wanda ya karanta kulhuwan lahu so goma a jere kai malam muna fa zara ba ya karama ba yanzu nan yau da za a matse mu wala ko wanda bai yi ba ya ce wanda ya karanta kulhuwan lahu so goma a rana a jere ba kawai fa kai ɗaya ban an jima ka tuno kai ɗaya malam sani ka fara so ɗaya ka gama kai kul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan a ɗaya karo biyu har sai kai goma wanda yayi so goman nan aka ce za a gina mai wani katafaren bene a cikin aljanna sai Umar ya ce aiko za mu yi da yawa sai ya ce Allah ya fi ku da yawa ku yi da yawan ku gani ku za ku kure ya ce aiko dan za mu yi da yawa sai ce fallawa aksar Allah ya fi ku da yawa yanzu nan yau kowa ya yi so goma a daga hannu wanda ya so goma in gani jarabawa ta fi an fadi wanda ba su yi ba sun fi yawa wanda ba su yi ba sun fi yawa ko in ce a kasa daga ku gani an da lambar raba yi wa kaji lambar lambar raba shi yana girgida kai to yi kai kai ta kana yi yau baka yi wato gashi nan to ka sani ko irin radda baka yi bane za a tafi to ka ji ai matsalan mhm. ba a wasa baka sani ba ko sai radda baka yin maranan na ce taho kawai tafiya ta zo ya za ka daga nan ka ce ka yi jiya to ba maganan wasa bane wallahi ba wasa bane wannan abun ka daina sakaki rashin istiqama matsala ne zai iya yi wa radda za a yi rabon ranar ne ba yi ba kaga yanzu ya ce yau bai yi ba kaga ƙarshen ta jiya yayi to yau bai yi ba don aka ce yau ne za a tafi ba ko baka yi ba ku dawo ku daina ganin abin nan kaman wasa ba wasa ba nake muku ba ba wasa bane ba maganan wasa bane wallahi ba wasa bane bil jiddi waɗannan maganganun suke bil jiddi da gaske ne kuma haka manzo Allah ya bada labarin su kuma sahabbai sun san da gaske ne suka san da gaske ne suka dage kuma suka yi abun ne kana ganin shi kaman babu wuya dace ne daga Allah in Allah bai sa ka dace ba za ka ga abun kamar ba wahala amma kuma Allah bai sa ka dace ba za ka yi ba kuma karshen ta wata rana sai radda baka yin ba a ce yau ne ranar tafiya to ya za da aka mu dage mu daina wasa da irin waɗannan abubuwan mu gane wata kyauta ce Allah ta wa wata yayi mana ta yadda za mu samu rahama kul huwallahu nan so goma in ka kwatanta cikin minti biyar ka gama ta yi ta so goma amma sai zama rana gaba ɗaya baka yi ba kuma aka buɗe ma abun cewa ko ta ina zaka iya yi za ka iya yi in kana tafiya za ka iya yi in kana daga zaune za ka iya in kana daga kwance a bayi ne kawai aka hana ka kai amma in ba ka ba duk inda ka ta ta iya yi to me matsala na? to Allah taimake mu dai mu yi haka nan سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا نقي ضمائرنا وحبب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وانت راض عنا واحشرنا في ذمة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين